فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين za a ce masu ku shiga ta ƙofofin jahannama gwargwadon ayyukanku kuna masu zama a cikin ta har abada tir da sakamakon masu yin girman kai ga yin imani da Allah da bauta masa shi kadai